muna cikin suratul bakara tafsirin aya ta takwas, ayar da Allah maɗaukakin sarki yake kore ceto a cikin alkur'ani sai dai korewa wadda take ba ta duka ba ga baki ɗaya korewa ce ga wasu nau'i daga cikin mutane domin ko wasu ayoyi na daban sun tabbatar da ceton bugu da ƙari hadisai mutawaturai sun tabbatar da ceton don haka babu shakka akwai ceto a yinin kiyama to a jiya mun ambaci nau'i biyu na ceto wanda na farko muka ambaci ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma al'ummomi a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da su tsayi na riman. mutane sun nemi ceto wajen annabawa daban-daban daga ƙarshe annabi zai cece mu sai a kora mutane zuwa wajen yin hisabi to a kan hanyar yin hisabi kuma annabi zai sake roƙon ceto sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ceto na wasu mutane a cikin al'ummashi, waɗanda ba za a yi musu hisabi ba ko ba za su haɗu da azaba ba. za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba waɗannan mutanen kuma asalinsu dubu saba'in ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tare da kowane dubu kuma za a haɗa da dubu saba'in wanda adadin zai girma zai tashi yayi yawa sai a je da su zuwa aljanna ba tare da hisabi ba ya Allah ka sanya mu a cikinsu to sai kuma nau'in ceto na uku ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma ɓangare daga cikin al'umashi mutanen da kyawawan ayyukansu suka zama daidai da munana ayyukansu ya aikata ayyuka na lada ya samu a rayuwar shi lada miliyan talatin to sai kuma aka duba aka ga akwai zunubi miliyan talatin don haka kyawawan ayyukan shi sun zama daidai da miyagun ayyukan shi to irin waɗannan mutanen Allah maɗaukakin sarki zai sa a aje su a wani bagiri tsakanin wuta da aljanna an kore 'yan aljanna sun yi aljanna an gargada 'yan wuta sun yi wuta su kuma sai a aje su wani bagire wanda yake tsakanin wuta da aljanna ta yadda suna iya hango aljanna sa'an nan suna iya hangar wuta su ne mutanen nan da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratul a'arab ya ce wa alal a'arafi rijalun cewa a kan tudu wanda yake tsakanin wuta da aljanna rijalun akwai wasu mazaizai me ya hana musu shiga aljanna kyawawan ayyukansu sun yi daidai da munanan ayyukansu to za su zauna a wannan bagiren sukan mai da dubi su yi ta kallon 'yan aljanna a duk lokacin da suka kalli 'yan aljanna sai su rika ɗaga hannu suna salamun alaikum sallama suke ma 'yan aljanna za su hanga wasu mutane da suka sani sai ya ɗaga hannuwa ne salamu alaikum ya jin daɗi a cikin aljanna mu dai muna nan muna jira ku ke muna fatar Allah ya ɗauke mu daga wannan gurin ya kai mu ko da gadin ku ya samu la haula wala quwwata illa billah to ana a haka fa kuma sai Allah madaukakin sarki ya sarrafar da fuskar su sai su koma suna kallo suna hange ga 'yan wuta za su ga mutane da dama da suka sani a cikin wutar idan sun duba sun dubi 'yan wuta ƙalu sai su ɗaga hannu su riƙa roƙon Allah suna cewa rabbana la ta ja'alna la taj'alna ma'al qaumi zalimin ya ubangijinmu kada ka sanya mu tare da mutane azzalumai zuwa jima kuma sai su mai da dubi zuwa ga yan aljanna su sake ɗaga hannu su yi ma Sheikh Abdul sallama ko sai ya karɓa musu to haka za su rika yi ma yan aljanna sallama sai a mayar da su ga yan wuta idan sun duba su daga hannu su nemi tsarin Allah daga kasancewa a cikinta to ana a haka fa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a kira su ga baki ɗayansu ashe lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana can yana ta aiki yana ta samun connection wanda zai yi amfani da shi ya ceto su zuwa aljanna wallahi yan uwa musulmi annabi muhammad yana son mu kuma ya kamata ko kuma in ce ya zama wajibi gare mu mu so shi kamar yadda yake son mu mu bi sunnar shi kuma mu yi tsaye mu yi kariyar sunnan nan da ya karantar domin ku ainihin kiyama mutane ba za su gushe ba sai kowa ya tabbata tun daga aljanu har zuwa ga mutane eh, abin mutane annabawa siddiƙai shahidai al'ummomi daban-daban sai kowa ya tabbatar da cewa annabi Muhammad yana son al'ummar shi saboda ko irin ƙoƙarin da yake ta yi kun ga 'yan aljanna na aljanna 'yan wuta na wuta ga waɗannan nan bisa ga tudu wanda yake tsakanin wuta da aljanna to amma kuma annabi na can na making connection duk wata hanya da ya sani zai ɗauke ta ya yi aiki da ita har sai ya ga cewa ya samu ya kubutar da su to a lokacin kamar yadda hadisi ya tabbatu sahihu muslim hadisi na 182 bugu da ƙare sunanu ibn maja hadisi na 4339 za a saukar da su sai a je da su cikin wani swimming pool haka wasu ruwa sai su shiga su yi wanka waɗannan ruwan ruwa ne gwanin ban sha'awa suna ƙamshi kamar almiski bugu da ƙari suna ƙyalƙyali lokacin da fa za su fito daga cikin ruwan za su fito mutane masu tsananin ƙyalƙyali mutane masu tsananin ban sha'awa sai a ce musu ku yi gurin abin da kuke so a baku sai su ce ya Allah muna so ai muna kaza ai muna kaza ai muna kaza ai muna kaza sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to abin da kuka roƙa na baku kuma na linka muku shi har linki goma sai a ɗauke su a yi da su cikin aljanna wannan ceton yana ɗaya daga cikin ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi bugu da ƙari abdullahi bin abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda kamar yadda hadisi ya inganta ka duba littafin fathul bari na alhafiz ahmad bin ali ibnu hajirin al-asqalani juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da shida za ka same shi yana bayani kan waɗannan mutanen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ya ƙulla connection na ganin cewa ya kubutar da waɗannan mutanen domin shi bai aminta ma ya zauna cikin aljannar ya ji daɗi ba a sai al'umma shi sun shiga cikin aljannar la haula wala quwwata illa billah to wannan shine nau'in ceto na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi sai kuma nau'in ceto na hudu nau'in ceto na hudu shine ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma ma'abuta ka baira a cikin al'umma shi mutanen da suka rayu suna aikata manyan laifuka laifukan suka taru har aka wayi gari mummunan aikinsu ya fi kyakkyawan aikinsu yawa to irin waɗannan mutanen babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale su ba daman a rayuwar kowane annabi Allah maɗaukakin sarki yakan bashi wani bonus sai a bashi wata addu'a a ce roƙi Allah wata addu'a wadda kake so Allah zai karɓa maka kowane annabi an bashi irin wannan addu'ar annabi Musa an bashi annabi Isa an bashi annabi Ibrahim annabi Nuhu dukkanin annabawa kowannensu an bashi addu'a wadda idan ya yi ta babu shakka Allah zai karɓa mishi to da aka kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aje mishi tashi addu'a lahira yake so a biya mishi ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a aje wannan addu'ar sayyinin kiyama to shine ya ce ya aje wannan addu'ar ne ya ce domin ta kasance shafa'atul li ummati yawmal kiyama ta kasance ceto ga al'umma ta a yinin kiyama wannan addu'ar Allah ya ɗauki alƙawalin zai karɓa ta shi ko Allah bai saba alƙawali ko to kowane annabi ya roƙi tashi shi ko annabi sai ya aje ta ga ƙa'ida ma'abuta ira za su daɗe cikin wuta to sai annabi ya aje addu'ar domin da sun shiga cikin wutar zai tsamo su a wanke su a mai suwa a cikin aljanna duba littafin sahihul bukhari hadisi na shida sahihu muslim hadisi na ɗari da da tis'in takwas sunanu tirmizi hadisi mai lamba dubu uku da da ɗari shida biyu sunanu ibni maja hadisi mai lamba dubu hudu da da ɗari uku bakwai. babu shakka annabi ya aje wannan addu'ar wadda kowane annabi ya riga ya faɗi abin da yake so an yi mai to shi ya aje tashi sai yinin kiyama domin ta kasance ceto ga ma'abuta Kaba'ir a cikin al'ummashi shi jabir bin abdullahi al'ansari allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati yau mulkiyama, li ahli kaba'iri min ummati shafa'ati mulkiyama, ceto na. zai kasance a yinin kiyama li ahalil kaba'iri ga ma'abuta manya-manyan laifuka min ummati a cikin al'ummata mutane waɗanda ke aikata aiki wanda ake kira kabira kamar shan giya kamar zina kamar caca ƙarya da laifuka ga sunan daban-daban waɗanda ake lissafawa a cikin manya-manyan laifuka waɗanda ba mamaki gare mu mu ‘yan adam ba manyan laifuka ba ne, to shi kan Allah a gurin shi laifuka ne waɗanda suka taka wata martaba mai girma ta kasancewa laifi a gurin Allah. To masu aikata irin waɗannan ayyukan a yinin ƙiyama annabi ba zai ƙyale su ba. To su kan ba za a cece su ba sai sun kai wuta. Annabi na nan na ta bayani ai ga yadda ya kamata ya Allah a raga musu ko da annabi ke dubawa an riga an kai su wuta to ko da aka gama wannan shari'ar Allah ya yarda da cewa an ba da cetonsu dama suna can cikin wutar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya je ya ta tsamo su ɗaya bayan ɗaya yana kwasuwa yana mai maisuwa a cikin aljanna duba littafin sunanu tirmizi hadisi na 3246 al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakimun naisaburi hadisi na 3442 sunanu ibn maja hadisi na goma, bugu da ƙari littafin al-musnad na imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbal hadisi na dubu goma sha ɗaya da da biyar. da dai sauran littattafai inda hadisin ya zo babu shakka annabi zai ceci wasu mutane daga wuta waɗanda idan aka fitar da su daga wutan ba za a je da su aljanna ba suna cikin ƙauri domin ko wutar jahannama wuta ce mai tsananin ƙauri mai tsananin ɗoyi don haka ba za a shiga da su aljanna suna da irin wannan warin ba za a ɗauke su ne a jefa su cikin wasu ruwa waɗanda suke bakin gabar gidan aljanna waɗannan ruwan suna gangarwa ne daga cikin aljanna su ko 'yan wutan gasu sun ƙone sun yi baƙeƙirin jikinsu ya koma tamkar gawai ana jefa su cikin ruwan sai jikinsu ya riƙa toho yadda shuka take tofo haka za su rika tofo har sai sun koma cikakkun mutane waɗanda suke gwanin ban sha'awa sa'annan sai a fitar da su daga cikin ruwan Allah maɗaukakin sarki ya sa a jefa su aljanna idan an baiwa kowa gidan shi a cikin aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to waɗannan gidajen naku ne kuma kuna da linki goma na irin waɗannan gidajen. to a lokacin da aka kai su a cikin aljannar ‘yan aljanna za su riƙa kallon su kamar matsayin wasu baƙi baƙi ne da aka ɗauko daga jahannama zuwa aljanna don haka sai su riƙa kiransu da suna jahannamiyun waton retired generals na jahannama za su riƙa kiransu jahannamiyun har ma daga ƙarshe su ce ya Allah muna so a cire muna wannan sunan wallahi bai muna daɗi ba Allah maɗaukakin sarki ya cire musu wannan sunan a wata ruwayan saman goshin kowane ɗaya daga cikinsu za a riƙa rubuta mishi wani rubutu annabi ya ce za a rubuta musu utaqa'ullahi a saman goshin kowane ɗaya daga cikinsu wanda yana nufin mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsamo ko waɗanda Allah ya ceto daga cikin wuta wannan hadisin za ka iya samun shi a littafin sahihu ibn hibban shi ne hadisi mai lamba 7433 bugu da ƙari a littafin al-musnad na imamu ahmad hadisi mai lamba 4337 haka ma littafin as-sunna na ibnu abi asim hadisi na 834 da dai sauran littattafai akwai kuma wata ruwaya wadda take da ziyada a cikin littafin al-musnad na Imam Ahmad hadisi na dubu biyu hadisi na dubu ishirin da biyu da ɗari biyu da saba'in da ɗaya Imam Ahmad ya zo da wannan ziyadar cewa za a rubuta musu utaka'ullahi saman goshinsu sa'annan za su nemi a bar kiransu da jahannami yun sai Allah maɗaukakin sarki ya sa a daina kiransu da suna jahannami yun to dukkanin malaman addini sun yarda da wannan ceton cewa lalle ahalul kaba'ir min ummati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yushfa'una a yinin kiyama za a cece su sai fa kawari suka ce ina babu shakka ba za a cece su ba domin ko in an ce za a cece su ai za su yi ta aikata miyagun ayyuka to wa ke so ya shiga wuta ko da minti ɗaya? ai ko da a ce laifinka za a jefa ka wuta ne kai ko da sakan ɗaya a fitar da kai Inda ka san abin da ake kira wutar Allah narul lahil muqada to babu shakka ba za ka taɓa sakewa don wani abu na jin daɗin duniya ka saba ma Allah saban da zai jefa ka a cikin wuta don haka malamai sun yi ijima'i akan haka to an samu wasu daga cikin 'yan bana bakwai ko waɗanda suke ganin wannan ceton ƙarya ce kuro ɗaya daga cikinsu yake cewa kuna zo da hadisi a cikin sahihul bukhari ko sahihu muslim shin Allah ya ɗauki alƙawalin duk abin da ke cikin bukhari ingantacce ne kun ji fa abin da suke faɗi to ashe an taɓa samun irin haka lokacin su imamu ahmad yace mu kam mun yadda da ceto wanda za a yi ma ahlul kaba'ir a yinin kiyama mun gamsu da shi domin ko muna da isnadai ingantaci waɗanda suka naƙalta wannan daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muku idan aka zo muna da isnadi haddasana haddasana haddasana to za mu gaskata kuma za mu tabbatar da haka kuma za mu mutu akan haka don haka ba aƙida ce ta gari ba wanda dukke musun to to ya jefa kanshi cikin fitina domin ma a Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya zo da hadisi wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kazzaba bi shafa'a duk wanda ya ƙaryata ceto to fala nasiba lahu fiha idan an zo yinin kiyama bai da rabo a cikin wannan ceton Allah zai mishi wani fenti na masu musun ceto a yinin kiyama sai a bar shi sai aikin shi ya tsirar da shi ya shigar da shi aljanna kun ko ga babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutum ɗaya wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna aka ce har da kai ya rasulullahi ya ce har ni to idan annabi zai faɗi haka kai kai da kai awwa kaiwa da za ka ce wai aikin ka zai shigar da kai aljanna to babu shakka akwai ceto a yinin kiyama ka duba littafin Fathul Bari na alhafiz Ahmad bin Ali ibn Hajirin Al-Asqalani a juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da ishirin da shida za ka tabbatar da abin da nake faɗi don haka ‘yan uwa musulmi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto idan annabi ya kammala ceton annabawa za a ba su dama su yi ceto bugu da ƙari mala'iku ma za a ba su damar su yi ceto sai kuma shahidai mutane nagari, Allah maɗaukakin sarki zai ba su dama su yi ceto har ma hadisin abu umama albahili Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a masu yawa waɗanda sun yi yawan ƙabilan mudar za su shiga aljanna da ceton wani mutum a cikin al'ummata za a zaɓi wani bawan Allah nagari a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba shi ceton mutane mutanen za su yi yawan ƙabilan mudar wata ruwayar mata ce ƙabiloli biyu kun ga shi ba annabi ba ko sa'an nan ba manzo ba amma kuma ga shi an ba shi ceto shi ne fasa habbai suka riƙa nasu ishtihadi wai wannan mutum mai daraja a yinin kiyama wanda za a baiwa ceton wasu waiwane ne a duk inda suka zauna suka tattamna suka bibiyi magana sai su ga dai mutumin nan dai guda ne su tashi su koma can duka gabaki ɗayansu dai suka kammala tunaninsu suka ce wallahi su dai mutumin da suke zato duk da yake Allah bai ba su sani ba amma da za a yi musu kacici kacici su ɗauka to wanda za su ɗauka shine Usmanu bin Affan sai ka duba littafin al-musnad na imamu ahmad ahmad imamu ahli sunnawal jama'a ka dubi hadisi na 22 da 269 bugu da ƙari ka duba littafin mu'jamul kabir na imamu tabarani hadisi na 858 da da kuma sunanu ibn maja hadisi mai lamba 4316 da 3484 sunanu tirmizi hadisi mai lamba 2438 da 2760 haka ma silsilatul ahadisi sahiha hadisi mai lamba 2178 babu shakka wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani ya ce za a ci gaba da baiwa mutane waɗanda suke nagari dama su yi ceto ga wasu mutane sai dai babu wanda zai yi ceto a cikin su face da izinin Allah kuma babu wanda zai yi ceto a cikin su face zai ceto wanda Allah ya yarda da a ceta ne ba za ka aje wanda kake so ka ceta ba daɗa ko ƙanan fir'auna ne a wurin miyagun ayyuka ko ƙanan abu lahabi a wurin miyagun ayyuka ka ce kawai za ka ce a'a a yanin kiyama Allah zai sanya alama wanda duk bai da wannan alamar to ba zai samu ceto ba wanda ke da wannan alamar Allah maɗaukakin sarki ya aminta kuma ya gamsu ya yarda da a cece shi la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah har ma Abdullahi bin Umar ya zo da hadisi hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a baiwa wani mutum damar ya ceci mutane waɗanda sun yi yawan ƙabila ɗaya, wani kuma a ba shi dama ya ceci iyalin shi ga baki ɗaya, wani a ba shi dama a ce mutum ɗaya aka baka, wani kuma mutum biyu, wani mutum uku, ya ce kowa ana ba shi ceto ne gwargwadon aikin shi. Idan ya yi aiki mai yawa ya ceto masu yawa, idan ya yi aiki ƙalilan ya ceto ‘yan kaɗan. to daga cikin manya-manyan waɗanda za a baiwa ceton akwai ma'abuta alkur'ani waɗanda suka haddace alkur'ani wallahi ba za a ba su dama su ceto uwayensu ga baki ɗayansu za a ba su dama su ceto ‘ya'yansu da danginsu don shi ne duk dangin da ka ga babu wanda ya haddace alkur'ani a cikinsu to wallahi ka yi musu tuhumma na cewa suna da alamar rashin arziki a gobe kiyama don haka ‘yan uwa musulmi mu kai ‘ya'yanmu makarantun ne na hadda alƙur'ani yanda muke son su iya physics da chemistry to in ba mu so sama ga haka ba to kada mu so ƙasa ga haka mu so su haddace alkur'ani yanda muke ƙoƙari mu kashe kuɗaɗenmu domin su iya mathematics da biology to mu kashe kuɗi waɗanda suka fi haka yawa domin su haddace alkur'ani domin ko dukkanin dattijon da ka tambaya ya tabbatar da cewa da bakin lokacin auren shi kawai a ɗauka har zuwa lokacin tsufan shi kuɗin da ya yi amfani da su na haram ya ciyar da iyali na babu shakka za su kai yawan kuɗin halal da ya amfani da su ku je ku bincika mutum nawa ne ke cewa ni kam a gidana halal kurum ake ci musamman wannan lokacin da halal yake gudu yana ɓoyo ko ƙalla ne za ka fito ga yini ka ga halal ɗaya biyu uku face ka ga haram kamar yawan mutanen da suke tafsirin nan don haka haram ya yi yawa haramun kuma yana cikin kabira wata dukiya ta maraye ce wata dukiya ta wani bawan Allah ce wanda idan ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka isan min Allah zai isan mishi wata dukiya ta wani mai rauni ce to an kwaso an ci an ci idan kana da mahaddaci alkur'ani ko da ta ɓaci ainihin kiyama zai riƙo hannun baba Allah maɗaukakin sarki ya ce ina za ka yi da shi ya ce ya Allah ni makarancin ƙur'ani ne zan Uba na ne shi ya ciyar ni ya shayar da ni don haka zan kai shi aljanna sai Allah ya ce to a ƙara da uwar shi da sauran ƙanne a yi aljanna ga baki dai. bugu da ƙari jinjirin yaro wanda yake ƙarami ya za a yi ɓarin shi ko a yinin kiyama zai rika uwar yana tafiya ta taƙama ya rika uwar ya ja ta ya shiga da ita har cikin aljanna don mi ta mutu lokacin da take ɗauke da cikin shi wajen haihuwa Allah ya karɓi ranta ko ta yi bare shi to a yinin kiyama zai sa wannan cibin nashi wanda ba a yanka ba ya riƙo hannunta da shi yana tafiya taƙama-taƙama tsakanin talikai ya ratsa nan ya ratsa na har sai ya kai uwar a cikin aljanna kun ga shi ma jinjirin za a ba shi ceto ko to haka za a yi ta baiwa mutane ceto daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya kuma aminta cewa za su yi ceto wanda ya mutu a gurin yaƙi fa mutum wanda yake shahidi Allah maɗaukakin sarki zai ba shi dama ya ce ka je ka ɗebi mutum saba'in daga cikin danginka sai ka cece su sai dai a kiyaye ba a ceton kafuri idan ya kasance kafuri ne uban fa to ba zai samu ceto ba ceto ba zai samu kowa ba a yinin kiyama sai wanda ya yi imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah <clears throat> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka za a ba shi ceton mutum saba'in a cikin anifin dangin shi to haka Alƙur'ani mai girma shi ma zai taso ya ce ya Allah ina da magana Allah maɗaukakin sarki ya ce ma Alƙur'ani an baka dama ya ce wane kullum ƙiyamun leli yake ta yi yana ta karatuna don haka ya Allah ina so ka bani ceton wane saboda wanan nan fa ya hana idon shi bacci saboda karatuna kuma dare da rana cikin karatu karatuna yake don haka Allah yana so ka bani ceton shi kun ko ga Allah ba zai hana mu Qur'ani ceto ba ko sai Allah madaukakin sarki ya ce alqur'ani an baka jefa shi iyalanka ka jefa su a cikin aljanna sai azumi ya ce ya Allah ni ma ina da magana ya ce bawan kafa wane na hana mishi cin abinci a lokacin yini bugu da ƙare na hana mishi shan abin sha a lokacin yini na kuma hana mishi sha'awar shi a lokacin yini don haka ina matsayin lauyan shi a gurinka ya ubangiji ina so a bani dama in kai shi aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya ce an baka sai ya kai shi aljanna ya dawo ya ce ya Allah ba shi kaɗai ba da ne. haka azumi zai riƙa tarkata ma'abuta ne yana tara su yana kai aljanna yana dawowa don haka waɗanda suke yawaita azumi to wannan albishir ne gare su wannan ɗabi'ar tasu wannan al'adar tasu al'ada ce ta gari domin ko za ta kasance alkhairi ga ma'abutanta a gobe kiyama sai ka duba littafin sahihul jami hadisi na 3882 da littafin sahihul targhib hadisi na 983 za ka tarar da wannan hadisi insha Allahu. To a haka za a yi ta kwasar masu laifi ana mayarwa a cikin aljanna. To kafuri fa, shi kan wallahi bai da rabo da aljanna. Zai tabbatu a cikin wuta har abada Allah maɗaukakin sarki ba zai mishi rahama ba, kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai mishi rangwame ba. to haka za a kwashe ahalul kaba'ir ai ta jefa su a cikin aljanna sai ya zama yanzu abin da ya rage musulmi ne waɗanda suke masu manya-manyan laifuka waɗanda ba su taɓa aikata aiki na gari ba face tamka a zara wani ma tun da ya yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam har ya mutu bai taɓa aikata alkhairi ko ɗaya ba rayuwar shi ya rayu na cikin shari shi dai kurum ya yi imani da Allah bai sallah bai azumi bai zakka bai hajji bai ayyukan alkhairi duk wanda mutane ke aikatawa to su kuma sai a zo ga wani ceto na daban wanda wasu malamai na kallon shi a matsayin ceto wasu malamai suna kallon shi ba a matsayin ceto ba shine ceton ubangiji malaman da suka fassara ceto a matsayin neman alfarma a je a roƙon maka alfarma a yafe maka zunubanka a sa ka aljanna to ba su kiran wannan a matsayin ceto domin ko wannan ceton Allah zai yi shi shi ko Allah bai neman alfarma ko waɗanda suke fassara ceto a matsayin rangwame cewa an raga mawa ne to masu ganin ceto a matsayin haka sai su ɗauke shi a matsayin ceto domin ko Allah maɗaukakin sarki mai yawan rangwame ne to Allah maɗaukakin sarki zai sa a riƙa shiga wuta ana ɗebo mutane ana kai aljanna har sai an ce sun isa ya Allah sun isa yace ku je ku diba wanda yake ko misƙala zaratin na alkhairi ke gare shi ku ɗebo to daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai kamfaci mutane masu yawa cikin ahalun la ilaha illallah ya kwashe su ya zuba a cikin aljanna ya sake kwasar wasu ya zuba ya sake kwasar wasu ya zuba haka Allah maɗaukakin sarki zai aikata wasu kuma cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ceta akwai mutanen da zai ceta waɗanda suke tun a gurin hisabi zai musu ceton misali daga cikinsu akwai mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mutumin da za a zo da shi a farfajiyar hisabi sai a ce a ɗauko littattafai na miyagun ayyukan shi sai yaga an ɗauko manya-manyan littattafai guda 99 cike da manya-manyan laifukan shi kuma kowane littafi girman shi ya kai iyakacin inda ganin ka ke ƙurewa to haka za a ɗauko shi su guda 99 sai a ce ina alkhairin shi a kawo littafin alkhairin shi dama akwai mala'iku marubuta ko? sai su kawo littafin alkhairi sai aga takarda ce kwara daya fefa ɗaya ce ta alkhairi waɗancan littattafan manya-manya guda inda tara zunubai ne kuru sai a ce ina ma'auni sai ce ya Allah yana da magana ya Allah kada a auna ya za a yi wannan takardan a iya auna ta da waɗannan manyan littattafai ya Allah ina so a daina dai a san yadda za a ɗanyi sai Allah maɗaukin sarki ya ce a auna ana aunawa ashe takardan abin da ke cikin ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ta rinjaye dukkanin waɗannan littattafan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bayyuwa wani abu ya fi la ilaha illallah nauyi a cikin ma'auni ka duba littafin sunanu tirmizi hadisi na 2639 da littafin sunanu ibn maja hadisi na dubu hudu da ɗari uku da bakwai hadisi na dubu hudu da ɗari uku da littafin sahihul jami hadisi na ɗari da talatin da biyar hadisi ne ingantacce babu ko shakka bugu da ƙari Allah maɗaukakin sarki zai sa a kawo wani mutum mutumin nan ya duba ya ga manya-manyan zunubban shi kamar manya-manyan duwar wasu sai a ce za a fara hisabi sai ya fashe da kuka ya Allah a raga mini sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma mala'iku ku lullube waɗancan zunuban da wasu ƙyallaye farfaru na rahama sai a lullube su idan an buɗa miyagun ayyukan sun koma lada ga baki ɗayansu sai a lissafa mishi tare da ayyukan shi na lada a sanya shi aljanna to wannan yini yini ne wanda mutane za su san tafsirin abin da ba su sani ba tafsirin ar-rahman ar-rahim lalle mutane za su tabbatar da cewa Allah mai rahama ne ko mai jin kai domin ko zai yi gafara zai yi gafara ga mutane har kai kanka sai ka ce lalle Allah maɗaukakin sarki ya tabbatu kuma ya cika a matsayin shi na ar ar rahim idan an kai wuta ma Allah maɗaukakin sarki zai sake ceto wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wani mutum mai matuƙa harguwa za a samu wasu mutane biyu masu matuƙa harguwa sun fi kowa kuka a cikin wuta sai Allah maɗaukakin sarki alhali shine mafi sani ya ce ku je ku bincika wai menene ake yi can a ce ya Allah wasu mutane ne biyu cikin masu yawan raki a cikin wuta su ne suke ta kuka sai Allah madaukakin sarki ya ce ku fito da su wajen wutar sai a fito da su Allah madaukakin sarki ya tambaye su ya ce dan me kuke yawan harguwa ga saura can ba su wannan harguwan da kuke yi dan me kuke yawan mutane harguwa sai su ce ya Allah muna yin harguwan ne domin ka ji mu ka tausaya muna don mun san kai mai yawan tausayi ne sai Allah madaukakin sarki ce lalle ni mai yawan tausayi ne sai dai tausayin da za a nemi ku shine ku koma a cikin wutar sai su juya sun kai bakin gabar wuta sai guda ya tsaya ya dubi wutar ya waiwaya baya ya sake mai da ido ya ga irin azabar da ke ciki sai girgiza kai ya ki shiga shi gudan sai ya haɗe ya kanne ya fada yana fadawa sai ji wutar ta kasance sanyi da aminci gare shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku fito da shi ku kai shi aljanna shi ko wannan da ya ki shiga sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me ya hana ka shiga alhalin kasancewa na hore ka ka shiga sai ce ya Allah na ki shiga ne don na san kai mai tausayi na ne kai mai rahama ne ba za ka so kai ma bawanka azaba ba duk wata kalma wadda bai sani ba a nan zai same ta wadda zai kubutar da kanshi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to na gafarta mishi na yi mishi rahama ku kai shi a cikin aljanna to sai fa mutum na ƙarshe wanda za a fitar a cikin wuta shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki alkawali da shi to wane za a za a fitar da kai daga wutan nan kamar yadda ka daɗe kana ta bukata to amma akwai ka'ida ta fitar da kai idan na fitar da kai daga cikin wutan nan kada ka koma buƙatar wata buƙata a gurina sai ce ya Allah na rantsi na rantsi na ƙara rantsewa na daɗa rantsewa ba zan koma biɗar komai gare ka ba ya Allah sai Allah ce ku fitar da shi ana fitar da shi ya fito yau ya waiwaya sai ce alhamdulillahi allazina jani min hazihi ya Allah ina godiya gare ka kai da ka tsirar da ni daga wannan mummunar wuta wadda take mummunan makoma sai biduri ya zamna yana zamne yana shasheka yana hutawa sai can mala'iku na nan na ta hidima ga yan aljanna sai ya ga an buɗe wani guri an nuna mishi wani screen ga wasu itace can masu wata inuwa a cikin aljanna sai ya ɗaga kai ya duba kuma sai tuna ya yi alkawali fa sai ce ya Allah ina da magana Allah maɗaukakin sarki ya ce menene maganarka ya ce ya Allah wani alkawari ne zan ɗauka wanda ban koma saba shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wani alkawali ya ce ya Allah da ka kai ni wurin can to na ɗauki alkawali ga shedunan na rantsi na rantsi ba zan koma neman ka komi ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai da Adam wai mike yaudarar ka sai a ce a kai shi kyan amma fa ka ɗauki alkali ya ce wallahi Allah na ɗauka idan an kai shi can a jima kaɗan a gwada mai wata inuwa ya dona kai ya ɗaga ya ce ya Allah a dai kai wata yanzu ba mamaki ita ce ta ƙarshen ko to haka za a yi ta yi da shi har sai an kai shi a cikin aljanna sai ya ce ya Allah wannan gidan nawa ne sai a ce naka ne ya ce ya Allah kai fa ne ubangiji baka izgili ina ni ina wannan gidan sai Allah madaukakin sarki ya ce to wannan naka ne kuma kana da goma na alkhairi kwatankwacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne akhiru ashabin nari kurujan shi an mutum na ƙarshe da zai fito a cikin wuta to sai ya kasance cikin wuta ba waɗanda suka rage face waɗanda ba su bi Allah ba bi ma'ana waɗanda ba su yi imani ba to amma ko a cikinsu ba mamaki a samu wasu waɗanda suka yi wani aiki na gari ko Sade ko ba muminai ba ne to za a samu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani wasu daga cikinsu to sai dai duka amfanin da zai musu ba zai amfane su na a fitar da su daga wutar ba sai dai a sassauta ma mutum azaba domin wutar matsayi matsayi ce wani matsayi ya zarce wani matsayi da zafi da kuma bala'in da ke cike shi don haka azabar da ake ma 'yan wuta ba iri ɗaya ba ce to akwai mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɗauke daga inda ake musu azaba mai zurfi ya mayar da su zuwa ga baki-bakin gangaruta mun san ko a gulbi haka inda ruwa ke taruwa bakin gangaruwan ba su yi yawancin tsakiya ba ko? to haka ne za a kawo su bakin ganga sannan da yake wuta rami ce kana ƙara yi ƙasa zafin na ƙaruwa don shi ne Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kun ga su munafukai sai dai ba kowane irin munafuci ba nifaqul i'tiqadi nifaqun i'tiqadi munafuci wanda yake na i'tiqadi wanda yake a cikin zuciya kana bayyana cewa kai imani alhali baka yi imani ba ya kasance a cikin zuciyarka baka yi imani da Allah ba amma a harshe ka bayyanar da imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum muminin. to irin waɗannan mutanen su ake nufi amma munafuci ne ya kasance bawa yayi ƙarya ko Musa annabi ya ce alamomin munafukai uku ne ko idan zai ba da labari ya yi ƙarya to don ya yi ƙarya ba shi don ya yi ƙarya bai cikin munafukan da ake sanyawa a can ƙasan ƙasa na wuta shi nashi munafuci ne na aiki nifaqun amali don ko a cikin zuciyar shi ya yi imani irin wannan koda ya kai a cikin wuta to ba zai tabbata a cikin ta ba za a cece shi a fitar da shi wani ma mai irin wannan ba mamaki ba zai ko shiga wutar ba domin ko idan aka ce duk wanda ya yi ƙarya munafuki ne zai shiga ƙasan wuta anya akwai mai kubuta kun ku gaba mai kubuta ko don haka ba irin wannan munafuci ake magana ba ko yayi alkawali ya saba ko an bashi amana yake waɗancan munafukan ake magana waɗanda kafirai ne ga asali amma sai su shigo cikin musulmi suna ɓadda sau suna cewa su musulmi ne irin su ɗan ubai da fatar an fahimci wannan to wutar kana yi ƙasa kana ƙara cimma inda ke da ƙarin zafi to sama sama nan za a aje wasu kafurai waɗanda sun yi wani aiki na gari sun yi wani abin a zo a gani to sai dai ko a saman wutar fa ba sauƙi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari game da wani mutum wanda ya fi kowa sassaucin azaba a cikin wuta ya ce zai ganshi can ƙasan wuta ya ciro shi ya janyo shi ya mayar da shi bakin ganga sama-sama ya fi kowa sassabcin azaba innahu la ahwanu ahalin nari azaban ya fi kowane ɗan wuta sassabcin azaba annabi ya ce za a sanya mishi garwashi ƙarƙashin Garwa shi garwashi ne kurum zai takawa jikin shi da komai nashi ba a cikin wuta yake ba idan ka tashi tsaye ƙarƙashin ƙafarka akwai inda ya ɗan baro ƙasa ko nan za a sanya garwashin kaga wurin bai ma take ƙasa sosai ba balle ka take garwashin sosai to haka za a sanya shi bai take ƙasa sosai ba garwashin za a sa mishi shi nan annabi ya ce amma ƙwaƙwalwan shi tana tafasa saboda zafin wannan garwashin ya ce wa innahu la ahwanu ahalin nari azaban yawmal qiyamah to wanda duk ba musulmi ba gayar ceton da za a yi mishi kenan ba za a fitar da shi daga cikin wuta ba a wata ruwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya fi kowa sassabcin azaba a cikin wuta amma shi kuma zai riƙa ji ya fi kowa tsananin azaba saboda irin girman azabar da yake tare da ita to daga nan dukkanin nau'o'an ceton sun ƙare guda shida saura na bakwai wanda shi kuma a cikin aljanna za a yi shi su ko 'yan wuta suna nan azabar kullun sai hauhawa take yi kullun sai hauhawa take yi idan yau an yi musu azaba mai nau'i kaza suna jin cewa ai an kula azabar Allah iyakacin ta kenan ta gobe idan ta zo sai su ce yau jiya introduction ne aka yi so man tabi ne aka yi na azaba to amma kuma yau babu kamar wannan ko ba za a koma irin ta yau ba idan an waye gobe an waye gari gobe sai su ji ashe jiya din nan wasa ce ake yi ake azaba haka azabar take hauhawuwa khalidi na fiha abada kuma za su dawwama cikinta har abada zama ne wanda bai da ƙarshe an fara an ga farko ko to amma ko ba zai ƙare ba har abada za su zauna za su ci gaba da zama a cikin wannan yanayin su ko muminai wanda ya imani duk da kwaya kwatankwacin azara na imani yake da a cikin zuciyar shi to za a fitar da shi an kai su cikin aljanna to kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ce har yau bai gama ma al'umma shi aiki ba duka wannan hubbasar da ya ma al'umma shi bai gama ba ya ce ya Allah ina da magana game da al'ummata dama gabanin ya bar duniya yana kwance bisa ga gadon jinya a lokacin da ya yi wafatin lokacin da wafatin zai zo mishi kuka yake na Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati shi babu abin da ke mai shi tamkar al'umma shi don shi ne duk da fagen wa'azi yadda annabi ke biyar mutane yana wa'azi sai da Allah ya ce mishi ya sassabta fala'allaka baqi'un nafsaka ala asarihim illan yu'minu bi hadhal hadisi asafa Allah madaukakin sarki ya ce babu shakka za ka iya halakar da kanka la'allaka baqi'un to ba waccan nake magana ba wannan tau daidai ce tashi ma daidai take to Allah madaukakin sarki ya ce babu shakka za ka iya halakar da kanka ala asarihim akan biyar digadigansu ka ce musu a gidaje ka ce musu a kasuwa ka ce musu a gindin ka'aba ka ce musu a gonaki ka ce musu a ina kana tai musu wa'azi kana kuka kana damuwa Allah ya ce to zaka halakar da kanka in lam yu'minu bi hadhal hadith asafa in ba su yi imani da wannan labarin da kake ba su ba kana mai tsananin bakin ciki kun ga shi annabi lokacin da yake wa'azi idan ba a gane ba bakin ciki yake yi ko to wannan bakin cikin ma har ya kusa ya kashe shi ya halakar da shi saboda irin damuwar da yake sama ran shi mutane ba su gaskata Allah ba to ashe wannan abin har yinin kiyama zai ci gaba ya yi ceto tun a hilin wurin tsayuwa inda ba a farawa mutane hisabi ba har zuwa an kai mutane cikin wuta annabi yawo yake yana ta haɗa connection na fitar da mutane wuta to yanzu gashi a cikin aljanna sai ce ya Allah wane da wane da wane ina so a ƙara musu wata daraja a cikin aljanna sai ya kama ceto wannan ceto ne na ya aljanna za a ɗauke ka daga wannan darajan sai a ƙara maka wata daraja masu diploma na aljanna sai a kai su su kai matsayin masu phd masu phd kuma sai su kai professors na aljanna kon haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a yi ma al'umma shi promotion cikin aljanna domin irin tsananin son da yake muna wallahi yan uwa yadda muke rayuwa a yau ba mu yi ma annabi adalci ba kuma ba mu gwadi cewa mu jikokin su as-siddiqul akbar bane domin ko da mun yi mishi adalci to da yau kalmar sunna ta fi kowace kalmar yaduwa a doron ƙasa sai ko gata ta koma a yau kalma kusan ɗaya daga cikin mafi ƙanƙancin kalmomi waɗanda ba su faye daraja a cikin idanun mutane ba kun ga lokacin da sahabai suna rayu sai da sunna ta koma mafi ɗaukaka bisa ga kowace kalma da ɗan adam ke yi a doron ƙasa to fa khalafa bin ba'dihim khalfun ko sai gashi mun maye musu ba mu yi aiki irin nasu ba hadisi na hamsin da ɗaya a sahihu muslim hadisin abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi face yana da mataimaka da kuma dogarawa a cikin al'ummar shi ya ce sa'an nan sai a samu wasu al'umma su maye musu ya na ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun ko wanda idan ka fassara wannan babu shakka zai fassaru da mu mutanen da ke rayuwa a cikin wannan al'ummar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu ya sanya mu cikin waɗanda aka ceto a jefa su aljanna ba tare da hisabi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu duk da yake akwai cikon karatun abubuwan da ke sa mutum ya samu ceto waɗanda suke sa mutum ya samu ceto al'amura ne guda goma sha bakwai to ga shi kuma lokaci bai isa bakon ba mamaki gobe ko mu shiga wata aya ta daban duk da yadda za a yi insha Allahu gabanin ramadana ya ƙari za mu san su Allah maɗaukin sarki ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Me wannan tambaya yake cewa a malan kace za ka bayyana muna mutum goma sha bakwai waɗanda allah zai wa inuwa ranar da ba wata inuwa sai tashi ina tsammanin cewa mantawa ka yi eh to ban manta ba duk yana cikin maganar da ni yanzu abubuwa goma sha bakwai da suke mayar da kai ka samu wannan ceton ka samu lokacin da ake tsaye rana na bugu kan mutane sai a sanya maka wata inuwa zufan da mutane suke ciki kuna can ai muku wasu presidential seats haka kun zauna kuna kallon mutane shekara dubu arba'in ko hamsin suna tsaye kusa ga rana kuko kuna can kuna shan wani ac wanda aka yi muku connection daga aljanna to akwai abubuwa guda goma sha bakwai dan shi na sai na ambaci su kawan mutum goma sha bakwai amma al'amura ne guda goma sha bakwai da za su mayar da mutane mutum ya kasance cikin haka Allah ya taimake mu me wannan tambaya yake cewa malam akwai azumin wanda ya ɗauki azumi bayan ya asuba ya kwanta bai falka ba sai bayan shan ruwa to duk bai salloli ba ko to akwai azumin shi sallolin idan ya tashi a saurara idan ya tashi daga baccin shi to waɗannan sallolin sai ya sallace su waɗanda bai yi ba lokacin da zai yi su ɗin nan yana daidai da lokacin da kowa ya yi su shi nashi lokaci ne Allah ya yi suspending aka ajiye mishi sai bayan ya tashi daga bacci sa'an nan ya sallace su kuma za a bashi ladar wanda ya sallace su a farkon lokacinsu an fahimci wannan duk wanda bacci ya ɗauki bai sallah ba zai samu irin wannan kuma azumin shi yana nan domin ko babu wani dalili da za a iya cewa bai da azumi ko sai dai kuma akwai bacci gare shi sosai Me wannan tambaye ke cewa malam menene hukuncin mutumin da baya son ka mai sallama sai dai ka duka ka ce mai ina kwana ko ina wuni to ina kwana ba gaisuwa ba ce sallama kuma gaisuwa ce wadda take ciki alkur'ani ko Allah maɗaukin sarki ya ce idan kuka shiga a cikin gidajenku ku yi sallama ga 'yan uwanku ko wadda gaisuwa ce ta hiyyatan min indillahi mubarakatan ba ko gaisuwa ce daga wurin Allah wadda take mai albarka kuma mai tsalki bugu da ƙari duk lokacin da ka haɗu da uwanka kai mishi sallama lada za ka samu in ya maya maka sallama shi ma zai samu lada amma in ya ce maka ina kwana akwai lada sannan shi mai ce maka ina kwanan da kai da shi wa sayan da kwanan yake kun ga ba wanda ya ga kwanan ko don haka ba gaisuwa ba ce wannan gaskiya ko a cikin aljanna salamun alaikum ake cewa ko ga waɗanda suke bisa tudu tsakanin aljanna da wuta su ma mi suke mai aljanna sallama suke yi don haka sallama assalamu alaikum gaisuwa ce ta yan aljanna ya Allah ka samu yi ta yin ta a mu ta duniya kuma ka kashe mu a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani zai zo wanda mutane za su daina yi ma junansu sallama sai wanda ka sani ya zan ba ka yi ma kowa sallama sai wanda ka sani ya ce idan ka ga lokacin ya kusanto to ana batun tashin duniya ne duniyan ta kusa ta ƙare don haka mu riƙe ma junan mu sallama lada ce kuma albarka ce Allah ya taimake mu me wannan tambaya ke cewa ina hukuncin mai kabalu da mai sadalu shin duk wanda kayi yayi koko to wannan wani karatu ne mai faɗi ina ganin mu samun mishi lokaci an fahimci wannan sai zamanto maimakon a yi karatun tambayoyi sai a yi bayani kan wagga matsalar ita kadai da fatar an fahimci wannan saboda yanzu lokaci ya tafi idan aka ce a yi wannan bayanin kuma sai mu kai shan ruwa idan kuma aka yi dunkulallen bayani kuma sai ya bar baya ba zane ko don haka sai a samu wani lokaci insha Allah ta'ala sai a yi wannan bayanin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 wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin